من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا duk wanda زواغ ايماني to ladar shiryarsa tana gare shi, wanda kuma ya bata to uƙubar batansa a kansa take. Babu wata rai wadda za ta ɗauki zunubin wata rai daban, kuma ba mu kasance masu azabtar da wasu mutane ba, face sai bayan mun tsayar musu da hujja ta hanyar turo da manzanni zuwa gare su.